a shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha takwas wajen da idan jakadi ya ce ko mr omer ki ce abin da suke zargi ne mr omer ya san fasfot na inda maganin sa yake daga haka ya mai da idanuwansa ya rufe saboda azabar abin da yake ji cikin jikinsa sai yi kasance tare da yayi shan musa domin jin ci gaban labarin bismillahirrahmanirrahim da sauri ta jiya daga ɗakin ta fice zuwa ƙasan har tana haɗa bene uku uku gurin saukowa ta yi so ɗakin da sauri ta kalli mr omar muryar na raba ta ce ya ce shi ne duk abin da kuke zargi ɗin ka yi sauri ka ɗauko antidon ya ce ka san komai please please please hurry mr omar cikin sauri-sauri shi ma ya ce ok ok amma dole sai mun tabbatar da bakin nasa akwai ɗaci saboda ta hakan zai san idan ya gama bincikinsa a ta tana rawar murya ta ce i kawai saboda ita ba ta wani gane ɗaci a cikin bakinsa ba ga baki ɗaya ta ruɗe da wani irin ɗumi da kamshin lemon mouth freshener da ta ɗebo a bakin nasa don haka ba za ta iya tantance komai ba tashi mr omar yayi ya fice daga ɗakin da sauri har yana tuntuɓe ya bar su turko cirko a tsaye kowa kayan jikinsa na juyawa saboda fargaba jin shiru-shiru ya sa nura fitowa ta kalla agogo lokacin har karfe 3:40 ta yi ta fito falo ya fi so goma tana koma ɗakin mamsara jin take kamar ta yi ari hauka ta ɗauko wayar ta za ta danna masa kira sai gashi ya shigo da gudu-gudu ya miƙa mata yana cewa haɗa da ruwan zafi ki kai masa ya sha insha Allah zafin zai sauka ga baki ɗaya bayan asuba sai na kira dakta da me idan ya sha zai yi amai sosai kar ki basa komai bayan wannan sai bayan 2 hours karba ta yi ta yi kicin mamsara na bayan ta jikinta na wata irin rawa take dafa maganin har sai da mamsara ta matso cikin tausayi da damuwa ita ma ta ce ki natsu insha Allah Malik da Jakadiya babu abin da zai same su gyada kai ta yi kawai tana ɗauko kwaf cikin kwaf din Malik da ke gurin su. daban ta zuba masa ko a tare ta tsaya ɗorawa ba ta ɗauka ta fice da sauri tana cewa mamsara ki zuba ki gaggawar ba wa Jakadiya tana isa ɗakin ta ijiye kwaf ɗin sai da ta ƙara sanyin AC kafin ta ƙara sugarin ta aje kwaf ɗin kan bedside ta kalle sa tana jin nauyin yadda za ta bashi saboda ta gama fahimtar dan sa na rufe ba shine ke nufin yana bacci ba kafin ta yi wani yunkuri ta ga ya motsa tare da bude idanuwan sai yana tashi zaune ba tare da ya kalle ta ba ya mika hannu da kyar da sauri ta ɗauko kwaf ɗin ta matso ta mika masa tare da tsayawa a kansa kamar za ta fasa kuka saboda jin yanayin take har cikin ranta kurbi ɗaya yayi ya dakata saboda abin da yake ji ta matsosa sosai cikin kulawa da damuwa ta ce ya ce duka za a shanye ko kallon ta bata samu damar yayi ba ya sake daga kwaf ɗin ya sha yana rufe ido tare da shanyewa ya miƙa mata kwaf ɗin da sauri yana saukowa gadon ya nufi da ta fara kile wani irin aman azaba wanda ya sa ta kasa hakuri ta bisa ciki idanuwan tana cikowa da ruwa musamman ganin aman hadda jini sosai a ciki ta rude tana dafa bayansa da har lokacin yake bayyana ba kaya a cikinsa don abin kamar ɗaurin rai da rai daidai towul ɗinsa har lokacin bai kunce ba ko ya kunce akwai karamin gajeren wando a jikinsa sai da yi mungon amai sosai kafin ta ji take zafin jikinsa ya sauka ga baki ɗaya ta zuba masa ruwa ya wanke fuskarsa da bakinsa ta fito ta barsa ciki ta sake gyara masa gadon da duk suka ta kwaikwaye saboda rudewa ta roki kwaf din ta fice daga ɗakin tun kafin ya fito saboda ta lura tun cikin toilet din ya dawo malik ɗinsa gurin su jakadiya ta isa da sauri ita ma cikin sa'a ta tarar da ta ama ya komai gabaki ɗaya ta shigo suka kama ta tare da goggoge mata jiki suka kwantar da ita take baccin wuya ya ɗauke ta sai a lokacin dukkaninsu suka saki ajiyar zuciya mai ƙarfi abinda take ji tokar a zuciyarta ya faɗa mata ta dafa goshinta tana sake sakin jerin ajiyar zuciya kafin ta ɗago don ta kalli mamsara ta ce menene ya faru bayan shigewa tare da daddaren ajiyar zuciya mamsara ta saki tare da sauke kai kasa cikin rashin sanin maimai na komai ta ce ban sani ba kawai dai abin da na sani shine jakadiya ta shigo na a cikin wannan halin abu ɗaya ta ce shine na jininta na ƙuna wani sabon numfashin ta kuma saukewa mai zafi kafin ta buɗe baki ta ce Shi kenan zuwa da safe idan duk sun ji sauki za mu ji abin da ya same su. Ki lura da ita, Mr. omar zai kira dakta bayan asuba. Juyawa ta ta fice jikinta a matukar mace sai yanzu take jin tsamin jikin gwaje-gwajen da ta yi daga sama zuwa ƙasa ta nufa su ta faɗa kan gado. tare da lumshe idanu tana gode wa Allah da ya sa komai ya tsaya nan amma kuma zuciyarta na bata wani irin yanayi mara daɗi na afkuwar al'amarin saboda idan har ciwon Malik ne kamar yadda ya saba to ita jakadiya fa gabaki ɗaya ma wannan ciwon wani babban abu ne na daban saboda azabar da suka shiga sai mai karfin jini ne kawai zai iya ɗauka don kuwa ta ga tsananin azabar da suka shiga musamman malik bude ido ta yi a hankali da sake limshewa har lokacin tana jin ɗumin jikinta da ya shiga jikinta saboda ba karamin full body contact suka samu ba don ita ya cire rigarta shi kuma dama babu a nasa jikin Saurin rintsa ido ta yi da ƙarfi tana cire tunanin cikin ranta, ta gyara kwanciya don ta samu bacci ya ɗan ɗauke ta kafin asuba. Da asuba sai da hafiya ta tara ita saboda nan nauyin baccin da ya ɗauke ta, ta buɗe ido da ƙyar ta kalla afiya kanta na wani irin sarawa saboda nauyi da ya yi mata saboda rashin bacci da damuwar abin da ya faru cikin daren tashi ta yi da ƙyar ta nufa ta yi ta shiga ta yi wa alwala ta fito ta tsaya gefen afiya ta tada ta ta sallar suna idarwa afiya ta rinka satar kallon ta a kaikaice saboda duk wani motsin nurin kamshin turaren dat da take ji a jikin jikinta yana tashi shiru ta yi saboda bata ma san me za ta ce ba amma mamakin ta nan ina nura ta haɗu da kamshin ta yaya ganin idan ta yi magana kamar ta muzanta nurin ne sa ta yin shiru ta adana kalamanta tukunna gari na fara yin haske nuru ta fito ta nufi ɗakin mamsara ta dubo jakadiya har lokacin bacci take yi sai ta fito ta nufi ɗakin fadima ta tura ta ji sarfe ta ga kiɗin a jiki ta waje sai ta buɗe ɗakin tare da shiga har lokacin bacci faɗiman ke yi ta ƙara sa bakin gadonta ta taɓa ta bargonta a hankali za ta tashe ta faɗiman ta saki wani razanannen ihu tana zabura zaune gwami duk ya gama cika ta ta duk a waje take kallon fuskar nuru jikinta na ɗan rawa ta shirce gumi tana saukowa daga gadon da mamaki da tsoro nuru ke kallonta ta ce lafiya fadima mafarki kika yi ne kike wannan ihun kina hada gumi haka kasa kallon ta faɗi mata yi saboda har lokacin gumi take yi cikin tsananin firgicin mummunan mafarkin da ta yi ba tare da waiwayo ba ta nufi hanyar da tana cewa mafarki na yi saboda ban yi addu'a ba na kwanta bayan ta nuru ta da kallo cikin mamaki sosai kafin ta juya ta fice daga ɗakin ta nufi kicin tana danna kiran Mr. Omer sai da ta tabbatar da ita kaɗai ce a kicin ɗin ta ce gudun wani Mr. Omer barka da tashin ranke daɗe ya faɗa yana daga can ɓangaren cikin girmamawa shiru ta cikin nazarin abin da za ta faɗa masa shi kuma jin hakan sai ya gyara murya cikin natsuwa da ba ta da tabbaci ya ce Dr. Damin ya zo ya duba Malik tun har ya wuce ma insha Allah komai ya wuce. Sake yin shiru yi tana wani nazari kafin ta sauke ajiyar zuciya mai sauti ta ce, Mista menene wannan ciwon shin ko dai wani abin suka ci ko kuma ya taɓa cikin ɗinsu? sai ta mista omar ya yi jin tambayar ta ta sai dai bai ji bai ja shirin da tsayi ba don kada ya bata hope na zai amsa tambayar ya dan sake gyara murya cikin bata girma ce ranke da da insha Allah alaji ne kawai amma ba na saka randa kin karasawa yi tare da ɗauko zancen ita ma da kariya kowane lokaci duk za su farka lafiya insha Allah ajiyar zuciya ta sauke zuciyar ta na wasu wasan abin da ya ce na cewan alajis ne wani irin alaji wannan mai tsananin azaba daga sama ta ji sai yana ƙara sai ta murya ya ce Ran ke daɗe idan da hali don allah ba sai yayan malik sun san me ya faru ba kowa ma don allah kada ya sani sai malik ya tashi an ji daga gare sa shi da jakadiyan to kawai ta ce tana kashe wayar cikin 'yan tunane tunanin da suke shigarta kasa yin komai na breakfast yi ta bar wa fana aikin ta wuce ɗakin ta shiga wanka ta fito lokacin har afiya ta gama shirinta ita ma ta hau shiri suna gama ko breakfast nura ba ta yi ba afiya ce kawai ta yi suka wuce makaranta tunda suka isa nura ba ta da sukuni tunanin halinta yake cikin ya haɗu da karatun exam ɗinta ta hargitsa mata kai har wani jirjirin ciwon kai take ji sauƙinta ɗaya ne daga yau ta gama exam ɗinta a hutun gaske za ta yi kafin su dawo hutu insha Allah saboda tana tsananin buƙatar hakan Karfe goma sha ɗaya da mintuna shida Maliki sauko a hankali yake tafiya cikin natsuwa da kamewa. Yana sanye da jallabiya milk sai ɗaukar ido take yi saboda mai da laushin yadin jallabiya. Mr. Omar da yake tsaye tuntuni yana jiransa a falo ya yi saurin sake sauke kansa cikin tsananin biyayya. Ya sake ja baya Malik ya wuce ya bi bayansa cikin tsananin girmamawa ya ce, Barka da fitowa Malik, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana tare da tabbataccen tsari da kariya. fitowa suka yi suka nufi wajen da yake gyam har lokacin mr amir na bayansa suna shiga a ɗan ƙaramin falon da ke ciki malik ya zauna tare da ɗan lamshe idanuwansa da suke ɗan nuna ya yi rashin lafiya saboda sun yi haske sosai sun ɗan faɗa sai hakan ya yi kamar ya ƙara masa kyan fuska cikin nutsuwa mr umar ya matso daga bayansa ya ce malik garin maris ne jakadiya ta farka tun ɗazu na yi magana da ita a ɗakin littafai ta tabbatar min da shiru ya yi tare da sauke kai dagowa malik ya yi ba tare da ya kalle ta ba ya ce uhum sake gyara tsayuwa mr omar ya yi yana dan gyaran murya a raunana ya ce jinin mushura ce ta yi wannan aikin a lokacin ya ɗago manyan idanuwansa da suka koma fararen stars sai ɗora mr omar da ya yi saurin yin ƙasar kai yana cewa afuwa malik amma tabbacin zancen kenan na duba shayin da jakadiyan ta gabatar man tare da tabbacin zancenta na cewa tun a gida ta ga abin zargi a tattare da jinin mashiraɗin shiru dakin ya dauka tsit na tsawon lokaci malik bai ce komai ba mr omar kuma jiran damar da zai ci gaba da koro bayanin sauran zancen yake ko motsi malik ya yi mr omar ya san manufarta don haka shirin malik din ya tabbatar masa da abin da zai yi ya juya a natse ya fata tsawon mintuna uku sai gashi tare da jakadiya da ita kam ta zirma sosai ba laifin sai dai jikinta lafiya kalau take jinsa Mr. Omer ya rufe kofar ya karaso ya ce, Malik a jakadi jakadiya ta yi bayani babu sanin mushira ko wani daga cikin ahalinsa game da wannan aiki na ‘yar uwarta. Akwai bambancin halaye da ra'ayoyi mai girma a tsakaninsu, wanda kai tsaye za mu ce hassada ko kuma rashin wawa ya sa wani daga cikin giza yake amfani da ita ba tare da ta sani ba. Kallon jakadiya Malik ya yi cikin nutsuwa da kamewar murya ya ce, Ina wa jakadiya ya jiki tare da barka da arzikin samun lafiya. cikin girmamawa mai girma ta ce godiya nake malika kama ma jakadiya na yi maka sanne da jiki malik kamar yadda ka sani babu inda wannan aiki ya fito sai a giza kuma kamar koyaushe dai zarginmu yana yawo ne akan mutane da yawa musamman idan muka yi la'akari da bincikenmu da muke ta fama a dunkule na rasuwar mahaifinka tsawon shekarun nan da na yi adala na ƙi barowa na yi bin duk wani diddikin sirri babu wani alamar a can wane nan me wannan garin na Maris yake amma yau bayan shekaru masu tsayi garin ya sake bayyana wanda hakan na nufin garin Maris a cikin Giza yake. A daren ranar da zamu zo cikin dare na ga abin zargi a sassan bakuwar mushira amma saboda na tabbatar na shiga na jata da wani zancen kuma tabbas hanci na ya shaki kusan kamshin Maris amma saboda tabbatarwa na magana saboda ta samu damar zuwa da shi a nan mu tabbatar da hujja sai dai ban yi zaton za ta yi tsaurin aikata abinda aka aiko ta din a yi mun abuwa malik kuma kamar yadda mr Umar ya faɗa hassada ce mai karfi a tsakanin fadimi da mushira wadda ta samo asali daga ci gaban aure da mushira da samu na malik kuma har yanzu mushira ba ta san da wannan halayen na yar uwarta ba dan koko wannan zuwan nata ina da tabbacin babu alkhairi a cikinsa saboda iyayensu takanas kalib ya yi magana da su bayan na yi masa bayanin komai na ranar da na ga mutum ya fita daga sassanta don haka ina mai roƙo da neman afuwar malik akan kada ya yi fushi da mashira akan laifi mafi muni da jininta ta aikata tsit suka kuma yi ga baki ɗayansu na tsawon lokaci malik na nazartar abubuwa da dama a cikin kanta waɗanda ba komai ba ne sai mutuwar mahaifinsa da ya yi wato mutuwar azaba yana ji yana gani duk da yana yaro ƙarami lokacin amma yana iya tuno azabar da ya ga mahaifinsa a ciki tun daga lokacin ba su sake ji ko ganin wani abu da ya danganci garin maris ba sai yau shi sama da shekaru arba'in kenan tabbas zarginsu ya tabbata cewa a giza kowane ne yake don haka yanzu kam aikinsu na gaske zai fara dagowa ya kalli mr omar da ke jiran umarni ya mai da idanuwansa kan ya kai tsaye cikin kamewa ya ce ba za a bari kowa ya san da zancen ba ciki kuwa har da ita da ta yi aikin ki maida ta giza idan tana can ne za a san waye shugaban aikin nata saboda na tabbatar ita kanta na san wa take wa aikin ba saboda al'amari mai girma ne ba za su yi saurin bayyanar da kansa ba amfanin wannan aikin na meris da aka sata shine komawa ta giza neman magani saboda sun yi tunanin a can ne kawai za a samu maganin warkar da ni daga can ne za su kare saniyar su wadda ba a santa ba Gida kai jakadiya ta ta ce, ka bar komai a hannuna kafin ka iso giza, insha Allah aikin ya yi nisa. Insha Allah sai Allah ya cika nufin Kalib don kuwa alkawari ne sai an ciyar da dabbobin giza namun duk wanda ko da ido ya taba ganin garin Meris bari ya taba. Mr. Umar ne ya matso ya ce, Jakadiya sai magana ta gaba ita ce, umarnin Malik ne kada shira ta san abin da ya faru, sai lokaci ya yi haka ma iyayenta. duk abin da ta yi idan lokaci ya yi za ta faɗa musu da kanta a ranar ƙarshe da babu gyara gyada kai ta kadiya ta yi tana sake yi wa malik fatar samun lafiya ta mige ta fice mr omar kuwa gyara tsayuwa ya yana sauke kai ya ce malik me ya ainihin wannan hukuncin na jinin mushura da aka sanarwa jakadiya jininta ta aikata kuskure babba na cutatar da yar uwarta hassadarta ta sa ta saka kanta cikin masifar da tun kafin mahaifinta ya zama saurayi bare ya yi auren haihuwarta wayar Khalid ya karba da Mr. Umar ya miko masa bayan ya gama yi masa bayanin komai da suke ciki suka fara magana kowanne cikin kalar nasa ikon da kamewa ta sarautar da ke jinin su kafin ya ijiye wayar miƙewa ya tare da na farko fa sai ya dakata a hankali ba tare da ya juya ba kai tsaye ya ce ka ba wa jakadi muris ɗin da muke ajiya saboda bincike a bisa ga umarnin khalid kullum a bata drop ɗaya a cikin abin sha a haka har a gama gano ainihin shugabanta duk tsanani kada a bari a san maris ake bata saboda kaucewa ba su alamar an san da su cikin jinjina kai mr omar ya ce yadda kalib ya ce shi ne daidai fitowa suka yi suka nufo ciki ko da suka shigo da harin sama malik ya wuce kasancewar nura ba ta nan haka ma afiya ya sa jakariya da kanta ta tsara kicin har sai da fana ta yi wa malik din breakfast aka jera masa Mr. Omer kuma na daga bakin kofar falo shi ma ya kafa ya tsare. Fadima da take jiran jin mungun labari na kuka ya faru a gidan ta ji babu komai, ba ta jin motsin kowa alamun lafiya, amma duk da hakan kin fitowa ta yi. Tana jin hankalinta san bai kwanta ba, ga baki ɗaya giza ke son komawa ta karɓi dukiyarta da takwicinta na aikin da aka saka ta da dasa ta ta cin sabuwar duniyar. Sai yamma sosai su nura suka dawo cikin farin ciki da walwala suke duk su dukan saboda gama exam da suka yi wanka nura ta fara yi ta sanya blue pencil jeans da farar riga top mai hannun shimi ta fito a kicin ma ci abincin tana son magana da jakadiya amma sam jakadiyan ta ƙi bata dama ƙarshe ma ce mata ta yi alaji ne kamar yadda mr umar ya faɗa mata fadima sai da nura ta dawo ta fito suna fira sama-sama don ta kasa sakewa kai tsaye ta ce wa nuru gida za ta koma da mamaki nuri ta kalle ta za ta yi magana jakadiya ta karaso cikin girmamawa ta kalli nurin ta ce an kammala maganin malik da wani irin farin ciki mai tsanani da ta danne faduma ta jiyo ta kalli jakadin tana jin dukkanin damuwarta ta yaye kenan ya sha te din wayewa suke bai da lafiya kenan miƙewa nura ta yi ta bar gurin tana cewa Faduma ina zuwa murmushi mai faɗi jakadiya ta sakarwa faduma tana cewa ki huta lafiya jinin mushra cikin farin ciki Fadima mata ce yawwa dama tana son sanin halin da yake ciki duk da ta san yanzu ko kallo ba za ta samu daga Malik din ba amma tana son tabbatarwa da ya samu lafiyar don haka ta ɗauki tire din ta fito kenan ta haɗu da Farhat tana cewa An ci Nura abincin dadi ne wannan gyara mata kai kawai Nura ta yi tana cewa bari na ijiye a nan ki jira ni na sanyo jallabiya sai mu kai masa jakadiya da ke fitowa daga kicin ta matso gaban Nura a natsa ta ce abincin malik ba a barinsa a ko'ina shi yasa ko jiya ya samu alaji kallon kanta ta yi ta ga shigar sam bata dace ba da zuwa gurinsa za ta yi magana da kadiya ta sauke kai tana cewa a fito lafiya numfashi mai sanyi ta sauke tare da ɗaukan tire ɗin tana satar kallon hanyar ɗakunansu ta fara hawa sama saboda kada a afiya ta fito tana shiga falon farko ta tsaya kofar falon na kurya tana sauke ajiyar zuciya saboda gabanta da ke faduwa ta kalli farhad da ta bude kofar kai tsaye ta shige ta yi gurinsa da gudu yana zaune kan royal cushion ya yi kurosin fararen kafafuwansa da babu takalmi sai daukan ido suke kamar baya taka kasa da su shigowa ta yi kafafuwan na ɗan rawa ta karaso ta ijiye tire ɗin kan tebul tana ɗagowa malik ɗin ma na waiwayowa ya yi mata kallo ɗaya ya juya saboda kayan da ke jikinta Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalau da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku ƙarshen ta ya kalle mallakar ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsa ta ka yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda ma kanku takaici ku hidda ma kanku haushi in shege kishi ya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah ga masu bukatar wannan shi umar mallakar za ku yi tuntuɓar mu ta lambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamfaninmu na Mirabi Collection, 'yar mutan Nijar, na muku albashir da kayan mata gangariya na gyaran aure, wanda zaki zamo mowa a gurin oga. Kayanmu ingantattu ne domin an gwada kuma an dace. Kaya ne kuma na manyan mata. mun so muku da ingantattun magunguna kamar haka Hatsabi biyar mallaka mulkin mallaka shi umar mallaka bakar mallaka turaren sirrinki shi ma na mallaka ne tsumin lahaula gumbar bujenki shakaf turaren bi ta zaizai maganin gyaran nono wato mai gida welcome haɗin matar minista akwai haɗi na musamman wato haɗin tafisu maganin gyaran hips wato mai gida bye bye maganin rage tumbi da sauransu. Kamfaninmu na Mirabi Collection kamfani ne da ya saba sharewa mata hawaye a ɓangaren zamantakewar aure. Ga mutanenmu na Nijar za ku iya tuntuɓar wannan lambar domin ƙarin bayani. Plus 227 81 74 58 78 Ga mutanenmu na Najeriya kuma za ku iya tuntuɓar wannan lambar 081 42 80 01 99 kayanmu ba su da illa ko kaɗan sannan muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniya